يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أخوانا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 27 ga watan juma'a da hula shekara ta 1435 wanda ya zo eh, hijiriya kenan wanda ya zo daidai da 28 ga watan march watan uku shekara ta 2014 miladiya muna ƙara da godiyanmu ga Allah da ya kawo mu wannan rana inda muke karatu littafin mu na kitabu tauhidi na Muhammad ibn Khuzaima rahimahullah ta'ala a wannan masallaci wanda aka danganta ga Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu wanda ke Besse Road gidan Igwe Sokoto idan ana biye da karatun ana cikin babin da ka magana tabbatar ma Allah madaukakin sarki sifatul wajhi cewa alwajahu sifa ce zatiya da ta tabbata ga Allah madaukakin sarki bayan malam ya ambata mana ayoyi daga ciki sannan kuma ya koro hadisai hadisin za mu tashi yau shine hadisi na 20 ya hanka fara lisahi daga farkon littafi kamun sannan akwai wasu tambayoyi kamar haka na farko wannan yana yana wannan neman addu'a ce yana roƙon 'yan uwa su taya shi addu'a a ah, yana cewa malam addu'ar da ta gabata a cikin karatun makon jiya ina cin zai zama kamar mako biyu kenan a wani bagire za a karanta za a karanta wannan addu'a cikin sallah wannan an riga an bada amsarta Allah ya ya rubuto ta kamun a bada amsar ita ce waccan addu'a ta amma rubni ya ko aka ce an ana karanta ta a aka tahiya ta karshe aka yi salatin manzo sallallahu alaihi wasallam aka isti'aza karfe sai a karanta tana ɗaya daga cikin addu'o'in da aka yi na karshen sallah suna da yawa sai ka zaɓi wadda ta fi baka shawa ko ta fi dace da bukata kaka yi wannan kenan shi ma wannan dai tambaya ce ta biyu ita ma dai ina jin ayi yi magana kanta ya ce malam ina buƙatar ƙarin bayani akan shirarwa shirarwa da Allah ka yi ga bayansa da kuma shirwar da mutane kan iya yi ina jin wannan magana ta gabata ko mm. a karatun ibana kuma dan maimaita ta nan cewa hidaya shirarwa shirarwa guda hudu ce akwai hidaya amma sannan akwai hidayatul irshadi wal bayan wadda annabawa da sahabbai da sauran mutanen kiki ta yi irin karantarwa sannan akwai hidayatul tawfiki ta datarwa wadda Allah madaukin sarki ya kore mu hatta da annabin ya kore mu ita innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan hidayatu tawfiqi kenan amma ya ce masa kuma a wani wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim kaga kenan ashe ba guda bane don bai atba'a kun kada walwala kenan kaga wanda ya tabbatar mai ita ce hidayatul bayani wal irshad yana mutane wa'azi bayanin gaskiya kashiriya ya su abin nan kuma abinda a kuskure wuta su kauce mai wannan hidayatul irshad kenan sannan hidaya ta kudu wadda muka ambata wadda aka yi ranar kiyama a yi musu jagora zuwa ga aljanna Allah sa mu ciki su ku yan wuta a yi musu hidaya ta jagorancin su zuwa ni zuwa wuta amma wannan idlal aka ce mashi wannan kenan wannan yana tambaya wai mutum na ya zo da asuba sai tuna bai sallar isha'i ta jiya ba to ya zai kawai sai ya tashi ya sallar shi ya idan ko ya yi ta jiya ɗin shi kenan wannan na tambayar game da malam don Allah menene bambancin cewa don Allah da cewa don fuskar Allah wannan duk guda ne da fuskar Allah da cewa don Allah da cewa don fuskar Allah duk guda ne karkawa mutum ka roƙi mutum da shi da abin da bai yawa ko wannan muka magana da ya rashi to wannan kamar wani ɗan tambihi na yawa yan uwa mai kama da tambaya kuma da son a yi wani gyara amma ga abin da ka cewa ala gafarta malam don allah a yi faɗakarwa game da kalandar da ake sayarwa ta ahalul baiti wasu sahaba cewa an samu kuskure a wajen iyalan Umar ibn Khattabi domin ba a sa Abdullahi ibn Umar ba cikin jerin ‘ya'yansa shi Umar saboda haka duk wanda ya riga ya sayi kalandar to yi ƙoƙari ya gyara koda da biro ne ya sa sunan Abdullahi ibn Umar su kuma masu bugawa su yi ƙoƙari su gyara ina fata an da abin da ya ce kan haka sai nisa a kawo min ita kalandar na duba sai na fahimci shi mai kokarin ya ce ayin wani kuskure bai fahimci da aka yi kalandar da ita ba wannan kalandar da ita aka magana al'adu wal ashabu asharun wa ahbabun kanta ta yi magana da muka duba sosai farko sun yi auladu rasulillahi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga 'ya'yan manzon Allah alqasim zaina abdullahi ruqayya ummu kulsum fatima wannan duk karkashin khadija ko tare da khadija sannan sai ibrahimu dan dan mari ta tsaya to dama abin suka son su su su ala su kai ka a ha'ince ka a ce akwai gaba tsakanin sahabban annabi da alul baitu ko ba haka ba suna son su nuna ma akwai dangantaka kyakkyawa alaka mai ƙarfi soyayya ta imani tsakaninsu al'adu wal ashabu sarakun naina wa junansu ashab sarakun naina masoyan juna ne ina fatan mu gane sai suka kokarin sai suka kawo 'ya'yan Abubakar Siddiqu sai suka kawo sunayen wasu abinda suka son su faɗi a nan ga ƴaƴan Abubakar Siddiqu sun auri wasu daga ciki in mata na to wasu daga cikin zuriya Ali na Abi sun aure su in maza na su kuma sun auro daga wajen Ali na Abi Talib kafin ku wanda an yanka baka bashi mata baka bashi diyarka kun baka taya gida ne ka ci wai kana son ka saka zuriya ce don ka samu zuriyar kwarai to 'ya'yan Abubakar da hadda wannan alaƙar da ahlul baita suna kawai an ka kawo a fahimta da an ka zo wajen 'ya'yan Umar ba lisahin yan Umar akai ba lisahin 'ya'yan Umar da ahalul baiti ɗan gidan Aliyu bin Abi Talib sun ka aura ko wanda sanadiyya haka na aka samu alaka da ahalul baiti a kula sannan haka nan wajen Usman shi ma haka sannan shi ko Aliyu ba shi ai shi duka tinkaho da shi ba to sai aka je ƴaƴa ne shi ya samu ƴaƴa ne sunan sahabbai ciki akwai Umar ha Umar biyu yayi akwai Umar al-Akbar akwai Umar al sannan akwai Abubakar sannan akwai Uthman sannan gashi akwai sauran dai su Muhammad da sauransu kila an fahimta yawa cikin 'ya'yan Hassan aka faɗi wata dangantaka waɗanda ‘yan mace ta kila ta auren daga zuriya Abubakar ko zuriya Umar in ko namiji na shi ma kila ya auro can ko ku a'a ya samu ɗane bibi ya samu ɗane Abubakar ya samu ɗane guda Umar shiwa shi Hassan ibn Ali radiyallahu anhu haka nan Husainu cikin iyali ya sa Abubakar ya sa Umar kila an fahimta wannan kalanda abin take nuna mun tana nuna alaka wadda a tsakanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da ahlul baiti to wajen Umar shi ya riga ya saba ya shajin ana cewa an Abdullahi ibn Umar ko ba haka ba to kuma yaga an jera bai ga Abdullahi ibn Umar ba sai ce al'al wal ashabu sun yi kuri <laughs> ko ba haka ba kawai abin da adda saura ya fahimta ba ƴaƴan Umar duka aka son a kawo ba ba ƴaƴan Abubakar ko Usman duka aka son a kawo ba a'a waɗanda ke da alaka ta sarakutaka da alun baiti an fahimci wannan kaga Abdullahi bin Umar ai bai aure gidan can ba ko eh kaga ba a kawo shi ai kuma da yace a sa Abdullahi bin Umar sai a ce mai ai ba Abdullahi bin Umar iyanka bari ba inda ya tuna cikin ɗaya Umar bin Khattabi sannan kuma inda ya bibi a wanda suka tafi cewa suka yi min min a wuladi abubakar as-siddiq daga cikin daga suka ce min a wuladi umar bin khattab daga cikin ya ba duka ba min a wuladi Usman ibn afana min a wuladi ali bin abi talib min min min suka samu kowa amma na nabi da yake an jira su duka su suka ce da rasulillahi babu cewa men kila fahimta su ma na ai sai ma indicator cewa ga abin da suka ko kuma al'al wal asaba ina jinta da hebe kwata a Saudi ne ko kusa suka kawo musabaka nan da aka yi ta shekara shekara ko eh, duk da dai mun san Allah ya bai manzo sallallahu alaihi shi da amma sun shi da bai kore amma yana da ya dan a ce kore irin wannan hadu ta ketare kwamitin malamai nasu ta ƙetare kwamitin malaman saudi rajiɗa ta ci jarabawa lajatar da'ima da ifta'i wal buhutul ilmiya ta saudi ta an yi approving ta hito ta hito sai mu zo na sakwato mu ci gyara ko suna dan waya duk amma dai ko da ke na yiwa tunda mutane na amma ya dan waya ko eh eh. kula babu wanda an ka shirya akar makallahu abdullahi bin umar lalle dan shi na ba musu muka yi ba amma ka kula masu alaka da ahlul aka magana kila an fahimta da wannan kuma zan kira na da kyau ka mallake ta kaga sai ka dan harrace alakokin da a tsakanin su ko ba haka ba don ɗaya barazana ko yawwa ga in wani na son ya ma ya sa ma kura ga wani abu mhm, Allah sa mu gani saboda haka babu wani gyara game da ita alhamdulillah rabbil alamin kuma da wannan ne nake kara jan hankula yan uwa idan an kawo irin abubuwa duka yana da ita ban tsara kwantar da hankali amma yana tambaya sai da na koma samo ta ni zo ni diba ina diba sai na fahimci abin da ya kanu da kamar da nijin labarin amsa sai wani ya ce ai an yi kure ko ba haka ba ga wani sai ya karanta ɗaya a wuce idan mutum ya yi magana ko ya rubuta takarda ko ya yi yana daga cikin kaga shi muka kace bari mu aji zan ba da amsa eh, immediately to kaga da aka koma zuwa ga abin kaga sai kai adalci da sabon mu duba na ya kawo ta aka karanta sai a tashi a ce lalle nan karatun kitabut tauhid an ce mujalla ta ko ga ta alwaiti ta akwai kure ta ko ba haka ba eh eh kaga sai duk abi abu a ya kuce Allah ya shirye da mu hadisin zamu tashi akai ne hadisi na 20 حدث حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عبد الله بن أبي مريم الغصاني الشامي من كارشي قال حدثني ضمرة ابن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح wannan hadisi ta hanyar sanadi ne yana ɗan rauni kuma duk da dai mahallin da muka biɗa mun samai a hadisi ingantacce amma dai shi karanta ne hadisi yana rauni kamar da kun kaga mai ta'aliki can kasa ce bai da ifin isnadi Matsala kuma tana da alaƙa da mutume na uku cikin wannan sanadi na farko muhammadu bin yahaya shi babu bai da matsala abul mughira hmm, abul mughira mai suna abdul quddus ibn al-hajjaj al-khawlani shi bai da matsala sai kane min dabaqati tasi'a wancan muhammad ibn yahya sai kane min dabaqati al-ashira bai da matsala abul shi abubakar yace haddathana abubakar to shi abubakar din nan yani ibn abdullah ibn abi maryam al-ghassani ash-shami shi dan da yan matsala matsala ce ba rashin adala ba ba rauni na addini ko rauni na wani abu ba a'a mutum na wanda ya dogara kan harda ka ko kuma ce kan dabtul kitabi kun san a ka'ida akwai dabtul kitabi akwai dabtul sadari to shi rubuta yake yi in zai baka hadisi kuma ya ja littafi ne ya baka kaga wannan ba matsala malamai sai da shi ko yau da gobe yau da gobe an ka samu kaddara ai kai gobara gida ne littafin kormamus ko takarda ba a bar mai ba kaga ko bai hardace ba to kaga akwai matsala sai zan da abin da ya tuna ya dan basai abin da bai tuna ba dai Allah shi gafarta to kaga shi aka ce ma ya samu ikhtilaf kuma akwai asbab na ikhtilaf wani tsufa kasa ya zama mukhtalif wani kila hadari na wani abu da sauransu ya sa mukhtalif wani kuma a'a ya atamidu ala alkitabi fa da'a alkitabu ya dogara ga littafin littafin ya zan babu wannan irin shi kuna tuna wani mai kama da shi abdullahi ibn lahiya shi ma yana da irin wannan matsala to wannan afuwan na dan hada biyu abdullahi ibn lahiya shi an kawo gobara afuwan shi ko wannan abubakar ibn abdullahi ibn abi maryam ba gobara aka yi mai ba sata an kai mai shi akurin da Suri suriqat baituhu gaba ɗaya komai an kasace ina jin ga yan shiri na ko don dai ba kuɗi suka riga haka ibnu hajarin rahimahullah a cikin an bata yace gaba sai an ka saka takane gaba ɗaya an ka sace halin tafal kuma shi ya dogara da shi ina ganin kila waɗanda masu su mai sai bayana to kuma sai ya samu wani ikhtilafi to shi an matsalar hadisin nan fa asbaha mukhtalifan to hadithun mukhtalaf da bai bada shi kaga akwai shakku to wannan shi an matsalar hadisin قال يتي حدثني ضمرة بن حبيب ضمرة بن حبيب إن شما بيد مثلا ثقة من الطبقة الراجعة وده مكفارو نتشي وشي محمد بن يحيى طبقة العاشرة شي أبو المغيرة شي ما ثقة من التاسعة شي أبو بكر الطبقة السادسة شي ضعيف إن سنشي ضمرة شي كما طبقة الرابعة دقوا شي ضمره an abi da an abi darda an zai ibn sabit in muka kula sahabi biyu a wurin nan kuma duk da cikin da ni shi ibn khuzaima ɗaya zo da haka sanadin haka a duk waɗanda suka ruwaito shi irin imamu ahmad da alhakim da dabrani da musnad shamiyina duka sun ruwaito shi haddathani da matubn habibin an zaid ibn sabit kila an fahimta amma na abubakar Muhammad ibn Khuzaima ya ce an Abi Darda'i an Zaid ibn Sabit to in sahha ya ji ga Abu Darda'i kuma akwai tabbacin lalle ya ji ga Zaid ibn Sabit to kan haka kaga kila wannan hadisi ya ji shi so biyu ya ji su ga ya ji shi direct ga Zaid ibn Sabit sannan kuma kamar yadda ya ji shi ga Abu Darda'i Abu Darda'i ya ji shi ga Zaid ibn sabitin. in malami ya samu haka ka yi karatu ga mutum sannan kuma kaje ka yi karatu ga mallami ne kuma kaji hadisi ga mutumin kuma ka maimaita jin hadisin ga mallami ne kaga kana da hanya biyu in ka ga dama ka bi yar dogo hanyar ta sai ka ambaci wannan sannan ka ambaci na gaba in ka ga dama kuma ka tsambare shi ka tsallake shi ka ambaci na gaba kila an fahimta to duka gaba ɗaya ba su ambaci abu darda'i ba suka ambaci zai ibn sabitin an gane ba amma na abubakar ko ko mu ce muhammad ibn khuzaima ya bace abu darda'i da kuma zaid ibn sabit kuma wannan ba matsala game da adal abu darda'i sahabina zaid ibn sabit shi ma sahabina ba matsala gare su ba illa kawai dai ma in ma a ce akwai ana son a samu possibility nawa ga wayaje sosai sosai kila ga na gaba da zaid ibn sabit don abu darda'i ya rasu da wuri wuri ya rasu shekara ta nawa shekara ta talatin bayan hijira a yayin da shi sabit zai dubna sabitin ya rasu shekara ta hamsin bayan hijira kaga ashe bayan abu jarda shi zai dubna sabitin kusan ya kara shekara ashirin kaga akwai lalle ya yi koma karatu gare ko kila ya yi karatu da abu ya daga baya koma karatu wannan amma dai wannan ba ita ce matsalar hadisi matsalar hadisi wancan da muka gabatar Shi ne ne wancan da an wasa sata littafai annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam to shi annabi sallallahu alaihi wasallam allamahu ya koyar da zai dubna sabitin wa amarahu kuma ya bashi umurni an ya ta'ahada ahalahu fi kulli sabahin ya rinka neman ma iyalin gidanai tsari a kowace sahiya ya ta'ahad ya rinka musu addu'a ko ya rinka addu'a ta kare iyalin gidanai. ne kalimar ta'ahud jewaya ko ba haka ba ko zagaye irin na mai gona ta da gari ya waye sai tashi ya daji ko ya gani in tumaki ko awaki cikin dare ba su mai banna ba ko ya zagayo ya zagayo ya gaba sai sannan ya zo hankali ya kwanta yan kuma aikin zai cigaba cigaba da aiki to shine ta'ahud to haka ne ya ranka iyali ne haka nan na kullun sahiya ya rinka musu addu'a to addu'a tana da tsayi sosai malam bai kawo ta ba illa muhallu shahid sai ya dauko yawwa muhallu shahid na kokari in tawo da littafin mu hishe ta sai naga tana da tsawo kwarai sannan kuma tun da hadisin bai inganta ba kaga kan bata lokaci game da shi hasali ma cikin addu'in akwai kalimatun munkara, akwai kalimomin da hadisai ingantattu sun saba ma wannan magana an fahimta to kaga za'ifi kuma ya saba masa sahihi kaga ya fa asbaha munkaran ko shi yasa ne aje wannan addu'a amma daga cikin addu'a akwai wanda jumla da malam kasan ya buga hujja da ita shine ga harkon dai addu'a labbaik allahumma labbaik wa sa'daik ko labbaik allahumma labbaik wa sa'daik wal khayru fi wa minka wa ilayk har zuwa ta yi cikin shafi full tana da tsawo sosai to wannan shi a farkon addu'a wannan farkon ta kaga bai da wata matsala koga aikin hajji ana wannan labbaik allahumma labbaik na karba ma ya ubangiji na karba ma wa sa'adaik alkhairan duniya da lahira gareka ka suke wal khairu fi alkhairi cikin hannuwanka yake a kula yadaika ko malam zai zai zai zai dan yi magana game da wannan kalima ya daika na ce Allah na da hannuwa wa minka wa ilayka kowa daga wajenka ya fito kuma daga wajenka za a koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una minka wa ilayka sai ce alhadisa sai ka karanta hadisin bi tamami ciko ne haka kai to wa fi hadha alhadith wanga hadisi akwai ga muhammad shahid din mu allahumma inni as'aluka ridha ba'da alqada'i wa bar aishi ba'da al-mauti wa ladzatan nazari ila wajhika mahallu shahidi Wala ladzatan nazari ila wajhika wa shauqan ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudilla wannan jumlat duk da hadisin bai inganta ba amma wannan jumlat inganta ta inganta ko ba haka ba ina ta inganta a hadisin Ammar ibn Yasir ko kuma da haka ke ita wagga jumla ba ta da matsala kaga ko da ka to ka soki hadisin ka ce a hadisin ba a hujja da shi kai ba ka sun a ce Allah na da huska ko ba haka ba ka ce a hadisi wanda an ka sace mana tafaida ko ba haka ba hadisin bai da inganci sai mu ce in eh, to lalle bai da inganci ta hanyar sanadi amma ciki ne wanga lafazin da muka so muka hujja da shi sabata wa sahha fi ahadith kathiratin minha hadithu ammar kila mun gane wannan kan ka sai mu ce ma irin wanga lafza mu ce mata ni sahihun ni li ghayrihi ko ba haka ba sahihun li ghayrihi yace Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka an rida ka bani yarda da amincewa ba adal qadai ban ka yanke hukuncinka Allah yanke hukunci ya wani abu game da ka wanda ka ji daɗi ba ka yi ta bodowa kana cewa kai amma dai kai ka sa wanda aka wa mutuwa ya ce kai to da ya mutu amma lokaci ne bai ba haka ga cewa wai lokaci ne bai ba amma dai to ya mutu ka ni zat ka hirshi ko da ji ka ji wani abu dai an kauce ma hanya to ka samu riza ba adal qada duk abin da Allah ya kame da al'amari ga Allah kai ka doka lahira ko ba haka ba wani abin tsoro kai da baka yi shiri ba ko ba haka ba amma wanda ya shirya da Allah ai man ahabba lika Allah ahabba Allahu lika'ahu shi ai na Allah ya samu dace wa bardal aishi Allah ka bani sanyin rayuwa al'aishi nan mu ce rayuwa mufassara shi da kalimar ishatu fa amma man saqulat mawazinuhu fa hu fa huwa fi ishatin yawa sai mu sa cikin rayuwa ya dadda can ko to nan Allah ka bani bardal aishi sanyin rayuwa ba'da al-mutu bayan na mutu ai ta hita ko to muhallu shahidi wala zatan nazari ka bani dadi inji dadi na duli ila wajhika zuwa ga huskarka akwai wani daɗi da aka je zuwa ga in ka dibi huskar Allah to Allah ka bani annabi ka roƙo fa ya koya maza da sabitin in ka ce da bai inganta ba to sai mu ce koya mu amma rubun ya kire lazzata nazar ila wajhika wa shauqan Allah ka bani bege ina roƙonka ka sa in zan bege kwaɗayi ila liqa'ika na sun haɗuwa da kai kuma duk wannan ka bani shi fi ghairi darra'a mudarra ba tare da wata wahala mai cutarwa ba darra wahala mudirra mai cutarwa a kula wala fitnatin mudilla ba tare da wata fitina mai batarwa ba fitinar kafirci fitinar shirki fitinar nifaki fitinar zalunci duk fitinar da ka kawar da ni da hanyar daidai Allah ka kare ni alhadith yace karanta hadisin bitulihi bitulihi har iyaka ce duk tsaune karanta amlaituhu na imla'i ne na rubuta shi fi kitabud du'a a cikin kitabud du'a na sayu ibn khuzaima kila fahimta sai na dauko mujalladi din na intole sai na ga zai ci mina lokaci sai nace sai na karanta addu'a tun da bata inganta ba inda ta inganta da shi kenan mun gane wannan qala abubakarin abubakar yace shi wa shi muhammad ibn sihaqa yace wa hadha al-khabaru wannan hadisin aidan kuma dakhilun fi isbatin yadi lillahi azza wa jalla ya shiga cikin jeran giyar hadisan da ka tabbatar da Allah na da hannu ko yawwa saboda haka da ya ishara da shi a tuno mana da shi da ya ce hadisin zamratu ibn habibi wanda ya karbo ga zaid ibn sabitin mu tuno da shi duk da mun ce sanadi ne akwai wani abu yace satati abwabu isbatil yadi fi mawdi'ihi min hadha alkitabi babu bukkan tabbatar da hannu za su zo a bagirgiransu in Allah ya so cikin wanga littafi za zo hadisi na gaba haddathani haddathana muhammadu ibn al eh, ibn ibn al-Tasnim qala haddathana Muhammad محمد يعني ابن بكر البرساني قال حدثنا أبو العوام عمران قال عن عاصم عن أبي وائل أن شبث ابن ربيعي صلى إلى جنب حريفة مقوم مجيب حديث سوسي وسوسي مقابل abin da ke ciki hadisi yana da ɗaya wasu 'yan matsaloli amma magantattu matsaloli na amma an magance su amma idan mutum bai son gaskiya sai ya yi ƙoƙari ya dace hadisin har da irin waɗannan ba son a ce Allah na da wajahu kamar mai ta hakikin wanga littafi duk inda akwai hadisi mai wajahu ciki in dai na kizginuwa sai da kizgina in dai na kizginuwa sai in ya ji la haula wala quwwata sai ya mi mai shan koko fisha a wuce ka a gane abin da a ciki wannan hadisi ya ce mai da'iful isnadi in mun ka diba da hannun taliki na kasa nan ba ta 21 amma mu bari mu bi hadisin na'am حدثنا محمد بن الحسن ابن تسنيم شو أن محمد بن الحسن ابن تسنيم إن من الطبقة التاسعة درجة أتكن رجال صدوق لا يغرب يأتي بالغرائب صدوق يغرب تكون صدوق طبقة تسكن تسنيم هنا تسكن تأككو bai zan autaku ba sannan bai zan sikatun ba to sai a ce mai sadukun ko amma ya dan tsallake duk hadisin wanda an ka ce masahibuhu mutum an ka ce mai sadukun to hadisu hasanu to amma yanzu akwai wata dan abu kaɗan wanda an bisa ga yanzu hasanun an dan kirgina hadisin an ka ce ya garu ya ati bil gara'ibi ko ehin to amma mu rike wannan amma dai hu hasanun tunda an ka ce mai sadukun bai kai sahihun ba shi wannan Muhammad bin Tasnim din nan bin Hasm Tasnim al-Ataki al-Basri nazilu Makka dan Basra na amma ya dawo da Makka da zama muka ce saduqun na yana cikin tabaka at-tasi'a malamin sa yace haddathna Muhammadun ya'ani ibnu Bakr al-Bursani shi Muhammad din nan ibnu Bakr al-Bursani daidai da irin wancan na shi ko da yake shi ma sai ka ce mai saduqun amman yahimu yana da wahami yahimu shi ma wanda albani ya ce hadisu hasanu an gane ba cewa ya himu an ɗan kirginai amma ake min wancan da an ka ce ya garu da an ka ce kuma ya himu a riƙe min ƙa'ida da zan basuwa gaba amma dai ya himu ko ƙala sai ce haddasa na abul ce Imranu أبو shi aka ce ma Imranu عمران Dawirin Albasari البصري shi ma. yahimu an gane shi ma na da wahani amma a kula ba shadidul wahani mun kace yahimu ne na farko ya ga rubu. shi muhammadu bin hasan na biyu muhammadu bin bakarin afwan sadukun yahudi'u shi muhammadu bin na biyu na uku shine imranu sadukun yahimu an gane wannan na hudu kala sai ce an asim daga asim wa asim shine asim ibnu abin nujud wanga asim ɗin ga mai qira'a ko hafsun an asim asimun fil qira'ati hujjatun amma wa fil hadisi lahu fihi kalamun yasir an dan yi magana game da shi an gane da yawa haka samu mutum yana da wata baiwa ga wani wuri bai da wata baiwa ga wani wuri to in dai qur'ani na kai ga asim to shikenan amma ga hadisai rike hadisai suna ɗaya mai nauyi shi yasa ga hadisai sai a ce mai asim ibnu bahadala ibnu abin nujud bahadala shine abin nujud sadukun kaga shi ma ba fika ba sadukun sai an ce lahu auhamu. an rike ko ashe kowane inda mun ce sadukun sadukun sadukun ba dan kara ma wata kalima mai an dan karkata har zuwa ga du'ufu fa ko da hadisi ne hasanun to samun kowane sai da an kaɗa mai bille na farko an ka ce mai mi aka ce mai ya garubu na biyu an ka ce mai ya hudu na uku an ka ce mai ya himu na hudu an ka ce mai lahu awhamun amma dukan su ku rike kowane su sadukun na an gane ba an abi ilin shi kan wannan sai katul sabtun shakiku ibnu salama shi wannan mai rijal bukhari an gane to inda magana take kamu a kai ga wa'ilu ko to bari mu isu wata kwana anna shabasa ibn rabi'i shabasa ibn rabi'i shi wannan bai cikin matsalar hadisin dun ba rawin hadisi bane in muka koma hadisi wanda ake za mu gani kai ne ya kafa mu shi shabas ibn rabi'i karshe karshe ya koma ɗalibin huzaifa ibn al-yaman rahimahu radiyallahu anhu an ce an san hudayfa ibn yaman babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam sirru aminu sirri na annabi sallallahu alaihi ya zanwa ya zan dalibin hudayfa ibn al-yaman shi shabat ibn rizai amma kamar idan dalibin hudayfa ha an hada ramu da yawa na farko dai mukhdaram wanda tun zamanin manzo Allah yana raye shi ma yana raye amma bai musulunta ba yayi duk abin da yake annabi na raye sha'awar musulunta ba sai da annabi ya rasu sannan musulunta to irin aka ce mai makudawa kila an fahimta kaga zamanin annabi yana gani annabi ana mi ana mi to kamar da ce an haɗa ramu da yawa sadda yana sadda yana makudara yana jahili annabi na rayu kun san akwai wanda sun kai ƙaryar annabtaka irin su musailamatul kazzab to shi yana cikin irin sajjah at-tamimiyya makkata in kowa na zan annabi namiji ce ita annabi da mace to shi ne <laughs> shi wanga shabas ibn rabi'i shi Allah daninta <laughs> shi wanga shabas shi Allah danin sajja at-tamimiyya kakko abin ga can zamanin jahiliya ta bai musulunta ba ke zama ladaninta ta ke a ta ya ga harkar banza ta an kabaci da harkar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba rasu annabi sallallahu alaihi wasallam harka addini ta shiga rayuwa ta yi sai musulunta da musulunta ya samu matsala sai shiga cikin yan wa Usman Bori Usman bin Affan kaga wannan matsala ce ko bayan an gama rigima ko da yake ya yanka uzurin ciya bai san harka za ta kai zuwa kisa ba shi harka ɗaya ɗauka ta yan zanga-zanga a tumɓuki gwamnati ɗin a kan wata su ci a haha sai ta kai ga kashin kai ya ce to ai ba haka yi niyya ba kan haka sai kan gama ya koma ɓangaren Ali bin Abi Talibin ya shiga ciki ko yana cikin masu ya ali ingiza ali shi kama waɗanda suka kashe Usman a yi musu hujja a yanke su Aliyu bai ɗauki wannan mataki na gaggawa ba kun san da matsalar take nan kuma sai ya samu wata ƴar talalabiya sai santsi ya kama shi sai ga Ali ya cika delay sai shiga cikin ƙungiyar Khawarij sun kaɓalle saboda haka ya zan ƴan Khawarij yayi Khawarijanci ne aka fafata aka yi gumurzu amma kuma da an ka tashi kashe husaini zamanin husaini da wannan ta rigima ta faru husaini ya baro madina zuwa mi zuwa iraki ya shiga cikin ayayin a taimaka ma husaini lokacin kaga sai kuma shiga ayayi ce dole ya bata da waɗancan ɓangare kuma rigima ta ƙare, sannan waɗansu suna kashe husaini sun ka kama da ɗatai kila an gane saboda haka sai ya matsaloli da yawa ya tumana ya tumana ya faɗa can sai zan tun musulunta tai ya kasa samun ya riƙe hanya guda lahiyayya mai kai gaci sai sai karshe yake kibista Huzaifatu min al-Yamani shi ana son ka samu malamin sunna duk kila waɗancan lokutan da ya kai hufaɗa bai samu kusanci da wani ɗaya daga cikin sahabi bai ya haɗa shi kan shirya kila sai ban makai ne zaɓi shi yau ya samu kai ne nan ji bai samu kai ne nan shi ya samu kai ne nan to samun zai ta dole yamani ya yi mai wakin kwakwalwa to shi ke na sai ne sai ya zo daidai shi sa duk abin da ya yi dai ba a suka ta game da matsaloli da sauransu to duk da cewa dai lahiya lawa to an ba shi ne madogaran mu ba ba shi ya kawo mana hadisi ba ballantana su masu suka hadisin dun za ga wani abu jahilfin da a cikin wasu masu suka hadisin sai su kama cewa hadisin da shabas bin rabi'i wannan binan cinan can ko matan ya ruwaito shi ko za ku dogara da shi ban ko kun gane sabon bari mu ji shin wani shabas ya ruwaito shi ko kun yi an kai an fahimci wannan da kyau to kan haka shi shabas din mi yayi shin salla ila janbi huzaifata wata rana yayi sallah gehen huzaifatu bin al-yaman sabin annabi to da yake sun san bai samu talbiya mai kyau ba ko ba haka ba ta inda ya zama da yawa sai yanzu na yi samun ta shi bai sani ba fa ba za ka bayyana ya dai yayi kato ya tuha gaba gaba gare ba za ka kaki ka kako kai ka kako ka zubar annabi abinda annabi ya hana ko ga wata ruwa za ku ga bazaka ga wata ruwa basaka duk ɗaya yana tohawa fa kala hudayfa sai ya ce kai kai kai inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hada annabi ya hana mu wannan to ka ji karatu Allah ya hada ka da mallami irin wannan kana abu ya ce annabi ya ce ko annabi ya hana ko annabi ya umuru shi a shirya shi yasa kila duk fada ramun da yake fada bai samu irin makarantarwa da bai kai haka ba yana fa a ce annabi wacce kaza ko ba haka ba to nan hu zai fatu bile ma yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an hada annabi ya hana hakan to misa mun ka kawo mana ya kawo hadisin da muhallin shahidi thumma qal sannan shi wa yace sannan shi hudayfa ya ci gaba da cewa innal muslima idza dakhala fi salatihi أقبل الله إليه بوجهه بوجهه محل الشهيد فيناديه fala yansarifu hatta yansarifa anhu aw yuhdithu hadatha yace innal muslima kai shabas za ka din ƙara faɗa ma magana annabi musulmi idza dakhala fi salatihi idan ya shiga sallah ya fara sallah aqabala Allahu ilaihi bi wajhihi Allah zai huskanto da huska ta shi Allah zai huskanto mai sallah nan da huska ta shi Allah ni muka bi da wajhu ko kaji fa yunajihi sai gana ya gana da shi innal musalli yunadi rabbahu a hadisin wani hadisi ko yawa fa yunaji sai shi Allah ya gana da bawan kuma fala yan sarifu Allah bai karkace bai huska hatta yan sarifa an sai in shi karkace auni aw yuhdisa hadatha ko kai fassara ko kace ko shi hadasi da yayi burko wani abu ai kaga ba ta lalace ko Ko Bitali babu sallah ko kuma shikenan Allah ya tabbatu ne ko ba haka sai ta saki Allah ya taho sai ka ce hadasi ayu yuhdithu hadathan ko shi wani ta'addanci fa inna kullu muhdathatin Hadasa shine ga wani abu sabo wanda bai da asali a cikin addini ko ba haka ba to kila yanzu ishara ce zuwa kaɗin ga tofa hadasa hadasa shi ma duk da hadisi bai ce haka ba amma shi ma yana iya sa Allah ya kauda fuska ce da gari ka mun fahimci hadisin yanzu shabas na cikin harka hadisin kure yayi shi kawai an yi an yi gwaji da shi na kun fahimci hadisin gwaji na an kai da shi arewan gace ya mutu kai mai wankan gawa mu gani ko haka ba shabasu kawai yayi kuskure sai aka samu damar Huzaifatu bin Lemani ya kawo hadisi akwai alaka da shabasu bai da alaka an fahimta to amma ni muka bida ni yanzu muka son waraka ga hadisin waɗancan da an ka kama siffantawa daga ya ya ga yana zuwa gara'ibu ya himu ya kaza su muka su ashe dai ba a soke su ta hanyar hali ba ko ta hanyar matsalar su ko ko mazanata ko makaryata ko mi ko mi ko me an ka soke da su ta wajen har da ko yawwa idan yanzu kana tuhuman mutum kasan san na wani ba wai na sani baka karya haka baka da karya mutumin kiri kake baka da matsala illa dai ka dan cika mantuwa shi yasa labarin ga naka sai na samu tabbaci to sai ka samu gangaran wajen da din sai faɗa ma wanda ya faɗa ma shi wanga ni an ka samu a shi wanga ya daidai yau ko ba haka ba ko da yana kure yau ya daidai ko to sai mu karanta na biyu mu jiya kamun in wata magana حدثنا Muhammadu بن بشار رجال البخاري duk waɗanda yanka ba suna cikin rijal bukhari حدثنا محمد بن بشار حد قال حدثنا يحيى وني يحيى ابن سعيد القطان كنت قطان كو kun san ko cikin malamai ya kowa tsau ina cikin masu tsauri ko ina cikin ma in ya baka ticket ka ce ka tsallake ba mai da an ce ibnu kadana ya ce ka wuce ka wuce ko ko ba haka ba eh saboda haƙƙi ne ce wuce to ka san ka ga matsallakewa yana cikin mutashaddiduna abin da kasu ishe muku ibn qattan yana ciki da sauran da irin shajjad shu'batu min hajjaj na ciki irin da har na kasa kasa ibn hazm kun san duk irin tsauren nan duk tsauri ne yace kai ka tsallake kaga ko ka tsallake ko to yahya ibn sa'id al-qattan mun ji wanga قال حدثنا الأعمش shi shi ko wanga. a masu abu gudana fika ne ɗari bisa ɗari abu gudana aka ɗan tuhuma gare kada ya tadalisi saboda haka in yace an shi aka zuɗuru zuɗuru ko to mu diba an yace ko ko mi kala cewa ya Shi ke na matsalar ta wuce ko hadisi ingantacce ko na wa shaƙiƙun. Shaƙiƙun shi kuma wancan tikatun sabtun shi na wa'ilu abu wailu wancan can shaƙiƙun bin salama suna ne laqabi ne ko kunya ke abu wa'ilin an gane to shi shakiku ɗin ga ka jiya don ka ji shabaku bai da alaƙa cikin sanadi din kala shi yace muna kunna inda huraifata muna zazzanne wajen huraifa kakka ce shabaku ya bashi labari a'a shi nan shakiku yace muna zazzanne wajen wa wajen huraifa faqama shabaku ibn rabi'i sai shabaku ibn rabi'i ya tashi yana fasalla ya kama sallah cikin sallah fa ba saƙa bayanin dai zo ba da nan ko ba saka ko duk ma'ana guda shi za hadisin bai koma yanzu wanga bai inganta gangariya ba ni muka tsoro ga Muhammadu al hasan wancan na farko ya rubu. ni muka tsoro ga Muhammadu bin Bakarin ya ihudu ni muka tsoro ga Abul awan ya himu ni muka tsoro ga Asimu lahu awhamu duk abin da muka tsoro hanya ɗari bisa ɗari kowannen su ba 100% ba dubu percent ko ba haka ba yake ya cika gaba ɗari bisa ɗari in shi ɗaya tsare yadda ya rage duniya ana karɓar magana ce ko to sun kawo hadisin kuma ga shi hadisin ya tafi da Allah akwai buƙatar a gina hadisin akwai buƙatar a soki hadisin kenan wancan hadisin na farko mai waɗannan illoli ne kamata a ce mai jazakallahu khairan sahihun ni ne gairi kawai malami in dai ba su yake ce mana wani abu ba ko ba haka ba ehe to sai mu ji ba. yana tohin fa qala lahu hudhaifatu hudhaifatu yace ya shabatu ya kai shabatu la tabasuq bayna ka kakkai to hika magare ka wala an yaminika kakkai da magare ka fa inna an yaminika ke katibul hasanati da magare ka akwai mai rubuta lada walakin an ya sare ka sai dai kai hagu aw min wara'ika ko kai ta baya kila an gane wannan ko mun ƙara samun wani abu daban baya ɗazu cikin hadisi sot flat na biyun kuna da littafin nan albani cewa ya hagu ko ƙarƙashin kawafuka to yanzu nan wara ana yi ta baya amma wannan in kai kaɗai ka sallah ko ko ba ta ba don in kana cikin sahuwa kaga na baga akwai bayan sahu ai ko a kiyaye yace ni fa innal abda idza tawadda fa ahsana alwudu'a saboda ba idan ya arwalla ya kyautata arwalla sun maqama ila salati sannan ya tashi zuwa sallah aqabala Allahu alaihi bi wajhihi abin da dai ba son gashi ya zo cikin hanya ingantatta an gane wannan aqabala Allahu alaihi bi wajhihi Allah zai fuskanto a kai ne da fuska kai fayunaji Allah ya gana da shi fala yansarifu anhu Allah bai kar da kai gare hatta yansarifa sai in shi ya kau da kai aw yuhdithu hadasa su'in ko shi haddasa mugun abu an gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba to sai bari ka ji suka da kai bari bari mu ji wata suka da za su yi sai mu ce muna iya tun magantattata sai ka ce muku hadisin an yi dumumu a gare amma magantattu na duk an ba da amsa suka ce hadisin farko sukar da mun kai mai tana nan yahimu ya hudu ya garubu lahu auhamun ko Dunni dun shi mu bashi haka nan ba shi annabi ba ba shi annabi ba shi wancan na farko cewa ya annabi ko ba haka ba to hadisi na daban annabi ya ce shi kuwan ga nabi ingantaccen bai ce annabi ba magana wata magana huzaifatu bin yamani ta suka ta ji da kun kai ne kila kun ku diba hadisin ku ga na biyu din ya ce annabi san da zu lalle na farko cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ha an hada sanne kawo magana ko to nan wai suka sai sun ce to ainan bai ci annabi ba cewa aka yi fasalla fa ba saka bai ne daihi fa qala hu zai fatu ya shabasu la tafsuk bai ne ka. wala an yaminika fa inna an yaminika katibul hasanati walakin an yasarika aw min wara'ika fa inna al abda idza tawadda'a fa hasana al wudu'a thumma qama ila salati aqbala Allah alayhi bi wajhihi fa yunadihi fala yansarifa anhu hatta yansarifa anhu hadatha su'il suka ce bai ce qala rasulullahi ba kina kun ga wanda abun shi yasa mu muna alama siratin ko ba haka ba kuma za mu tono ma inda kaka ganin ga wurin ko ehe duk ba jaruhi akai ba su ka jaruhi ba jaruhi akai ba shi yasa ahlus sunna dole san mai adalci hatta da inda aka ganin cewa rauni ne faɗa rauni ne ko ba haka ba ya faɗai ɗin ya magance da ba ahlus sunna na ba da ba musulmi na ba da yahudu ko nasara ko yan bid'a da su adda uhudu da ba su ba labarinta masana ko kun fahimci ne da su gare su uhudu ta faru da ba su ba labarinta dun uhudu an samu matsala kowa ya sani ko matsala saba ma annabi amma yau musulmin da kai ne shi ka ta ce lallai na samu matsala kuma laifi na na ni na saba ma annabi ahlus suna ɗaya kawunga ko ba haka ba sai mu ce alhamdulillahi haka kacce sai mu ce eh, sai mu ce to bari jadala mun yadda bai ce annabi ba amma bari mu ɗauki lafuzan kalimomin na farko dai cewa ya yi fa'inna an yaminika katibul hasanati gaibi na ko ba gaibi ba yanzu akwai wanda ya san ina na mai rubuta aikin lada ya kwa yake ina mai rubuta aikin zubi yake annabi ka sani me ko ko zai fata ya faɗi ko ka ga hujjarta ko ba annabi na ba gaibi na ko sai ya ce fa innal abda idza tawadda'a fa ahsana a thumma qama ila salati aqbala Allahu alaihi biwajhihi ba kida ta ba ba gaibi na ba ko mala'iki yace eh, ko cewa in ka da sallah mala'iki zai dube ka ba kusa kusa ba kenan ba sai mun ce mai ina dalilin da kace mala'iki na dibe ka ba to nan ba ma yace Allah Ka ga bai kai abin nesa ba kila fahimta har ya ƙara siffanta Allah da wajahu har ce kuma fa la sarifu an hatta yansarifa ay su'in ko sai mu ce tuka kai ka shiga harkar da ba taka ba malaman hadisi sun bada ka'ida idan ma sahabi ya faɗi abin da la majala ra'ayi fihi hukumuhu ar-rafu kila fa fahimci wannan muddin sahabi ya faɗi abin da ra'ayi bai gano ba gaibi na umurul gaibiya ne lahira za abu kaza ko Allah da yi kaza ko kaza lada ta kaza ko in kai kaza Allah zai ma kaza to shi an ka aiko annabi to in ku ba aiko shi annabi ba to ya yi sani ya annabi ya jiya saboda ko ya ce ma annabi ya ce ko bai ce ma annabi ba in dai sahabi na to hukal hadithu marfu'ul hukuma tunda ka dan bid'a da kaka wa annabi kariya ko shi ka ai sahibi dan bid'a na bare wa annabi kariya an fahimci wannan ballantana ma in mun ka ɗauki duk alfazan hadisin duk sun tabbata a ingantattun hadisai marfu'a ila rasuli sallallahu alaihi wasallam ila mun fahimci wannan sannan kuma wacce ma bai ce annabi ya ce ba na uku wacce ma bai ce ba eh ai dogaro kan magana guda ka ce haka an ka ce ai na ganin kusuri na ko sai ka dibi dukkanin masanidu dukkanin ai ba abubakar ibn hazm ibn khuzaimah da ya roto shi ba ashe zaka bai wata shiga mul hakimu ashe tirmidhi wa shi yasa muhammad nasiruddin al-albani da ya kawo shi a cikin silsila a nan ba ta dubu ɗaya da ɗari takwas ko dubu ɗaya da ɗari biyar da tis'in da uku da ya kawo shi sai ce hadisi na ingantacce ya ce kamar Hussein ba sai ce kai ba Ibn Khuzaimah da ya roto shi ba ya ce wani ya roto shi kusa albani wani ya roto shi wani ya roto shi wani ya roto shi sai ta kawo kaga saboda haka ga matsala dai ina ganin kai ka tsaya cikin ɗaki kasa sa juro kana jan layi ko ba haka ba shi yasa ka fada cikin ga matsala hadisi ingantacce kan haka da hadisin farko da hadisi na biyu hadisi gudana dukan shi duk gawa ya kare ga shakiku wanda aka ce mawa'ilu shi shakiku wata rana shi ya ji nishadi sai ya baka hadisi full ya ce ma har yace annabi ya ce kai jin nishaɗi. wata rana kuma in malin bai jin nishaɗi ko kusuru ko ko bacewar lokaci sai mi sai shortcut ko ba haka ba ya yi sauri sai ya ce ga hukuncin da an ka basuwa ba tare da sai ya bi ma sanadin hadisin ba shi na ɗaya ba gane ba an fahimci wannan da kyau قال abubakar kalma guda برزان tara لم أجد في كتابي حتى ينصرف ni a nawa hadisi da na rubuto ban sami kalima hatta yan sarifa ba amma wa azunnul warraqa asqatahu ina zaton shi mai rubuta ya kare shi alwarraq kenan wanda ka rika min takardu in ya rubuta shi ya kare shi amma hadisin kharrajtu hadha alhadith hadha alba hadha na hidda wannan hadisi na hidda wannan babi babe na wannan na sallah na cewa in ka kabbarta sallah Allah zai dubo ka ta huska tai fi kitabus salati cikin kitabus salati wal littahi sai ibn khubayma kuma lalle yana can lokaci abarbari da mun kawo shi ala kullu hali ina jin lokaci yayi misalan ko yake hadisi na tafe tsawo gare kuma irin wannan matsalar ta insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik